وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ikhwani wa akhwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ce gaba da tafsirin alqur'ani mai girma daga wannan masallaci na Umar dan da ke nan babbar haikutar kungiyar izala ta tarayyar Najeriya ko birnin tarayyar Abuja a yau sha biyar ga watan ramadan sha ga watan ramadan an gama hawa tura gangara hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da ɗari hudu da arba'in da uku lissafin da tsara yan mishan yau muna goma sha shida ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu yau mun jirgin jinkirta ba fara karatu kan lokaci ba ana rama ya tashi jiki da ɗan nauyi hakan nan na zo bayan mun yi tafsiri na mata na ce ana rama biyu da za ka je ka samu kaɗan kwanta kaɗan yi bacci ya ce da kamar ka san je haka na kwana bai yi bacci ba to dai dan kwanta ko bacci ya dauke shi bacci ya dai nauyi kana Allah ya kara masa lafiya dama na kan muku Allah rama kamar wutar lantarkin Najeriya ne an jima ya kawo an jima ya dauke ko marayu wani bawan Allah ku ce Allahu akbar wani bawan Allah bai amince shi ba ba Allah ya san shi ya yi so marayu gudunmuwa ta kudi naira dubu ɗari biyar Allah ka masa albarka Allah ka wa dukiyarsa albarka Allah ka tsare shi daga mugun ji da mugun gani da bakan kadara ya Allah ka sa masa albarka cikin sana'arsa ya Allah ka sa muni da shi babban kwafaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ta dauka ranar ta alkiyama dokta ya haya dan zaria dr haya dan zari ya aiko marayar gudunmuwar kudi naira dubu ɗari allah ya saka masa da alkhairi allah ya wajen ya sa albarka allah ya wajen ya sa albarka in yana da iyaye allah ya musu albarka in su riga mu allah ya rike su da rahama akwai salisu shamsuddin ahmad salisu shamsuddin ahmad ya aiko marayu da gudunmuwar kuɗi naira dubu ɗari biyu allah ta masa albarka Allah ka duke sa albarka Allah ka iyalansa albarka wani bawan Allah bai ambaci sunansa ba ya yi so marayu gudunmar kuɗi naira dubu hamsin Allah ka masa albarka Allah ka dukiyarsa albarka wani bawan Allah shi ma ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu hamsin Allah ka masa albarka Allah ka dukiyarsa albarka ka sa albarka Jamaica Properties Nigeria Limited sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu talatin allah ka saka musu da alkhairi kai wa kamfanin su albarka zai inda za su zuba jari a samu riba allah ka nuna musu zai inda za su zuba jari a samu matsala allah ka tsare daga nan akwai mai iyali global resources mai iyali global resources sun aiko marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu ashirin wannan kamfani allah ka masa albarka jagororin allah ka masa albarka ya Allah duk inda za su zuba jari su samu riba ta halal Allah ka gwada musu Allah ka tsare su daga asara Abdullahi Ibrahim yar adwa ya aiko marayu gudunmuwar kudi naira dubu goma sha biyar Allah ka masa albarka kai wa dukiyarsa albarka kai wa albarka ka ninka masa ninkin baninki Alhaji Jimo Dufanna da Mariya Jamila Jibril da Lawal Dalhatu da hawalatu abdulkadir da tafarana muhammad kabir abdullahi da bashir sani karaye sun aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma goma su shida naira dubu sittin allah ka wadda su albarka wasu bayan allah sun aiko marayu gudunmuwar naira masu gudunmuwa daga naira dubu biyar dubu uku har zuwa naira hamsin sun hada wa marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu tamanin da hudu da ɗari biyar da hamsin ya Allah waɗannan bayan Allah duka kaso su ka biya musu bukatun su na alkhairi duniya da lahira sai mutanen masallaci na masu liƙo gudunmuwa a cikin masallaci sun ba marayu gudunmuwar kuɗi naira dubu goma sha hudu da ɗari hudu da arba'in Allah ka musu albarka ka yi su albarka abinda bayan Allah suka tara wa marayu a yau naira miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da ashirin da uku da ɗari tara da tafayi Allah ka musu albarka Allah ka mai musu alkhairi bayan Allah ku ci gaba da taimakawa marayu akwai hajiya jamila ahmad ta kawo kayan shan ruwa wato drinks da kuma ruwa na roba da tufafi ta ce a raba marayu ta ce a ba marayu kuma su sha juice ta sha ruwan roba eh, marayu an saba ba su a wata wani lokaci ma kowa wata wannan baiwar Allah take ya kamata su sha abinda masu iyaye suke sha Allah ya saka da ne wato ku ji kawo marayu ku da Allah zai sa albarka a cikin wato rayuwarku ku lura da wani abu duk yawancin musifa yadda za a ɓantaro ta a mulmulo ta a jefo ta jihar Kano sai kun ga abun kamar zai ta asiri sai Allah ya dakire abu sai Allah ya sai ya dakire duk wani bala'i da aka kantaro ya shigo kai sai ka ɗauka zai ƙona Kano gaba ɗaya amma cikin taimakon Allah sai ga Allah ya yi ne sai ga Allah ya dakile abu wallahi na yi ta nazari na gano abu guda biyu suke taimakon jihar Kano abu guda biyu suke taimakon jihar kano abu na farko yawan karatun ƙur'ani da ake a jihar kanin ka samu jihar da ke da makarantar ƙur'ani ba a najeriya ba kawai a duniya kamar jihar kano in akwai ba yawa inda makarantar ƙur'ani mahaddatan alƙur'ani kuma suke karantawa dare da rana kaga budurwa ta haddace ƙur'ani bazawara ta haddace matar aure ta haddace uwar gida ta haddace amarya ta haddace yar auta ta haddace ɗan auta ya haddace alhaji babba ya haddace sun haddace an haddace abu na biyu za ka daɗe kana yawa a duniya ba ka ga inda ake sadaka kamar kano ba inda ake ne ɗan kasuwa ya fito kari ya tashi sai ya yi sadaka ɗan kasuwa ya buɗe shago a ce har ya tashi bai yi sadaka ba a kano wallahi yana da wahala akwai waɗanda yaran kasuwa masu sani da almajirai kuma marata sun zo ɗauka kawai za a yi miƙa musu ba ma magana zai ba da ya zo ya tsaya za a ɗauka miƙa mai ya sadaka da safe ya yi da rana ya yi da dare to sadaka ba ƙaramin tallafawa take da rushe musiba ba har gwamnatin jihar yanzu a nan gurin sanar da mai girma gwamnan jihar kano ƙarƙashin da foundation sun aiko mana da gudunmuwar tsabar kuɗi nawa naira miliyan ɗaya wa marayu naira miliyan ɗaya wa marayu ai ba shi kaɗai ne gwamna a najeriya ba ko shi kaɗai ne gwamna ba shi kaɗai ne ba saboda tarbiyyar mutanen kano wajen ba da sadaka kuma na san tun da muka fara tasiri a kaduna shekara shida duk shekara ta duniya sai kaga an aiko da gudunmuwa ta marayu da ba za ta gaza miliyan ɗaya ba daga Ganduje Foundation a tallafa wa marayu bayan Allah irin wannan abubuwan Allah yana duba su wajen kawo wa ƙasa sauƙi da yayi wa ƙasa bala'i da yayi wa ƙasa musiba Allah ka sa shugabanni su ta koyi da wannan bayan Allah shugabanni ku rinka kiran dukiya ana taimakawa marayu ana taimakon masu launi, ana taimakon talakawa za ku ga yadda Allah zai rinka yaye mana waɗannan musifu da bala'o'i da ake ciki ko da shugaban kasa ya zauna ake sallah sai da shugaba balalo ya kira ya ce a buɗe baitul malin gwamnati a ciro a sayo kayan abinci a raba wa bayin allah talakawa ko ina a cikin najeriya kuma alhamdulillah wannan kiran ya yi amfani ko bai yi amfani ba ya yi amfani duk mai mai kana yada labaru ya ga cewa shugaban kasa ya sa an ware kuɗi kayan abinci da ya kai ton dubu arba'in a raba wa jama'a a raba wa talakawa amma ina matsalar take wani lokaci rijiya sai ta bayar guga ya sai ta kare yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa tallafin da aka ce a raba wa 'yan kasa da sunan corona nawa da cikin 'yan ƙasa suka samu tallafin kayan abinci palliative da aka rinka dankara tireloli ana kaiwa jiha-jiha ana sauke kayan abinci da sunan araba wa talakawa an raba musu wasu ma ɓoye abincin suka yi wai ya zaɓe ya zo su fito abincin su yi kantar yanzu da girma gwamna ka yi wa kanka adalci kan tsoron Allah dan ne ba za ka iya cire kuɗi a cikin jihar ka ma ka sayo ka ƙara da wanda aka kawo ka raba wa jama'a ba wani tabbas nake da shi za ka kai ranar kamfen ɗin wasu abincin da dama sun lalace an yi wa noma asara haka ne ko ba haka ba ne wasu wuraren ba talakawa ne suke za su ɓalla inda aka ajiye abincin su rinka watanta an gyara ɓanna da ɓanna. <laughs> yau ba da gyara ha gyara ɓanna ba abin da aka ce a rabawa jama'a kai ma kace to ai jama'a kace ni ma yana ciki ka je ka fasa kace nawa mushinawa ya kai kasan inda a raba wannan abu da kawai wannan shine ka sanka an gyara banna da mini an gyara banna da banna amma wa ya jawo wanda ya boye abinci so muna kira duk wanda raba wannan kayan abinci ya fado ta hannunsa ya ji tsoron Allah ya bari wannan abinci ya ta hannun talakawa duk wani babba da jaka da abincin da ya gito ta gabansa mugu ya murkushe alhali ya fi karfin abincin yana da abin da zai ci ga talakawa da ba su da abin da za su ci wai raƙumi ya zo samu an sawa kaji ruwa ba tsoron Allah ya goho ya shanye ruwan gaba daya shi bai koshi ba su kuma kajin ba su samu ba kaza ta zo ta sami ayanta sun yi carko carko ba ruwa shi kuma gogon na kai na gefe ya yi kikam àmọ́ àbúrú ló fún láti ẹ̀mí mi. Allah rama tun da suka kama shi ba a tsaka kama yanzu. Raƙumi ga shi ya yi ƙiƙa abin ya ba kaza haushi. Ta ce o oh, sun dogo dai har yanzu ba a girma ba. Ashe ya ji ta. Ya wayo a fusace ya ce ke kaza ban sanar shi bulici. in dan girma ka ke san an girma sai dai ce an girma ba hankali to akwai da suka girma ba hankali duk wanda wannan rabo ya zo ta hannunsa ya ji tsoron Allah ya bari abin da ita hannun talakawa duk wanda ya burkushe kuma muna sanar da shi sai ya zo da abin da ya burkushe a gaban Allah ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana bayan Allah ku ci gaba da wa marayu Allah madaukin sarki zai sanya wa dukiyar ku albarka Allah zai tsare mu daga fitintunu da muke fama da su a wannan ƙasa account ɗin marayu Jibiris Opens and let's rebuild Foundation Abuja banki shine Jaiz Bank number account 000 455 3753 Zero, zero, zero, four, five, five, three, seven, five, three. banki jaiz Allah ya ba ku ikon taimakawa mu taimakawa marayu mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi Allah ya nuna mana fasararsa wata nan zan gaya muku za ku ji fasarar wannan hadisi da Allah ya gwada mana tun a duniya amma da rama yanzu ina muka kwana Mai yanzu yalahi fahimwar murtali, wa mai yi Allah ya man yi hadillahu. Duk wanda Allah ya shirya da shi, fa'uwanni murtali shi ne shirya ne. Allah ya shirya da mu. Wa mai umilin, duk wanda kuma Allah ya ɓatar da shi, Allah ya ce fa'ulani kan waɗannan su ne tababbun su ne waɗanda suke asara Allah ka tsare mu da zama cikin waɗanda suke asara ke na adam gudun qur'ani ya nuna mana wane ne mai shiryarwa Allah ne mai shiryarwa abu biyu abu na farko in ka ga mutum yana sabon Allah yana yin abin da ba daidai ba yi masa fatan shirya karka da ganganci ya same ka ka ce ina ai wannan tsaye da ya koya tuno Allah ba zai gafarta mishi ba ya zo a hadisi duk lokacin da kace ai wani ko ya tuba Allah ba zai gafarta mashi ba Allah da kansa sai yayi magana Allah zai ce man zallazi ya ta'alla alayya Allah aghfira li fulani faqad ghafartu lahu wa habatu amalaka Allah zai ce wani dan babbar ma ne wannan dan ka sassaba wani dan ganganci ne wannan dan karambari dan bari na iya da har zai fito ya ce ni Allah ba zan gafarta wa bawa na wani ba Allah sai ce wanda kace ba zan gafarta masa ba na gafarta masa kai ba kana takama kana da tsarki ba duk aikin da kai mun da kwarai na ruwa ba na bukata kenan idan ka ga mutum yana abin da ba daidai ba me ya kamata ka masa roƙa masa shiriya ka masa addu'a in ba za ka iya ba kama bakinka in kana da damar da za ka yi masa wa'azi kai masa me kai masa wa'azi man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi abu na biyu shari'a ta kaskashi akwai shari'a da ake cewa hidaya irshadiyya akwai shari'a da ake cewa hidaya tawfiqiyya ita hidaya irshadiyya kowa yana yi malamai suna yi annabawa suna yi shi yasa da Allah ya zo magana kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce wa innaka latahdi wa innaka latahdi ila siratin mustaqim صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور Allah ya ce wa inna ka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tahdi kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa hanya madaidaiciya wace ce hanya madaidaiciya Allah ya ce siratin la hanyar Allah kira annabi yana shiryarwa ko ba shiryarwa yana shiryarwa annabawa suna shiryarwa Allah ya ce wa likulli qaumin Allah ya ce wani يتي ولكل kowace jama'a جماعة mun tura mata mai shiryarwa shi ne annabi ta je mata wa'azi kira annaba suna ne suna wa. maluma da jagorori na kwarai su ma suna wa. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الله يتي وجعلنا منهم مسيئات جنسي أئمة جاغوروري شوغبني ما دمي يهدون بأمرنا سنة شرير وانا أمرهم إن الله لما صبروا يا إلا تجي حقرين wa kanu bi na yuqinuna sannan sai kasance suna ta cewa da ayoyin mu to wannan shirya ita ke cewa shidaya irshadiyya shiryarwa ta hannunka mai sanda a nuna maka wannan shi ne daidai wannan shi ne ba dai ba ba daidai ba to shirya ta biyu ita ce hidaya bibiya yayin da aka gwada maka nan ne daidai nan ne ba daidai ba nan ne gabar nan ne yamma zuciyarka ta samu muwafaka ta yadda ta amince ta shiryu to wannan ita ke cewa hidaya tawfiqiyya ita wannan shiryarwar ba mai yin ta sama da ƙasa sai Allah wani zai ce har annabi har annabi har da zatan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai wannan shiryarwar bai da annabi yana yin wannan shiryarwar yadda yake kaunar mu yake kaunar al'ummarsa wallahi da kwara ɗaya ba zai je wutar jahannama ba da ya shirya da mu gaba ɗaya mu amma me yasa cikin al'umma za ka samu 'yan wuta da 'yan aljanna saboda irin wannan shirya ba a hannun da take ba a hannun wa take a hannun Allah take irin wannan shiryar sai anan Allah ya ce man yahdillahu fa huwa al-muhtadi hmm. wanda Allah ya shiryar to shi kadai ne shirye ya Allah madaukin sarki ne annabi Muhammad Allah ya ce fa innaka la tahdi man ahbabta innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu wa huwa a'lamu bil muhtadin Allah ya ce innaka lalle kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam la tahdi man ahbabta baka yi shirye wanda kake son shiryarwa wanda kake son shirye da shi ba za ka yi shirye da shi ba walakin Allah sai dai Allah ya hadi man ya sha yana shirye da wanda ya gara mashi ne wannan ne yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hayya duniya akwai waɗanda yake so su shiryu ba su shiryu ba har suka bar wannan duniya har suka bar har bar wannan duniya ba su shiryu ba ga annabi yana so su shiryu saboda shiryar a hannun wa take a hannun Allah take shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake addu'a اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك يا الله كيف بجدو يا جنبي كيف بجدو يا زكاة Allah ka tabbatar da zuciyata akan yi maka da'a ka tabbatar da zuciyata akan addinin musulunci saboda irin wannan shiryarwar wanda yake shi shine Allah madaukin sarki shi kadai Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ne a gaba da rama ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك في الأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله مرة جزر كيجي ولا هذه حقيقة زرعنا زرعنا أي خلقنا الله يتي حقيقة مو هرسة don ne muka halitta Allah ke da jahannama don muka mu zuba a wutar jahannama Allah ka saba mana me Allah ya halitta domin ya zuba a cikin wutar jahannama Allah ya ce kasiran min al-jinn wal ins da yawa daga cikin aljanu da mutane mun halice su ne domin mu babbaka su a wutar jahannama in ji Allah wannan dole ta tare da al'umma hankali ba yan kaɗan ba da yawa shi ya sa lokacin da aka saukar da ayoyi na farkon sautar hajj ayoyin sun yi zafi sosai an riƙa yin kuka a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar masallacin zai tsaki sahabbai kuka suke yi manzo Allah da ya ga kukan yayi tsarini sai ya ce a ta garu na ayyar min haza kun san wace rana ce wannan sahabbai suka ce ba mu sani ba ya rasulullah sai manzon Allah ya ce yau mai yaqulu Allah ta'ala li Adam rana ce da Allah zai fada wa annabi Adam ya ce ya Adam annabi Adam zai ce ka wa sa'adaika ya rab annabi Adam ya amsa kiran ubangijinsa sai Allah ya ce to maza a yi facilitating a ware 'yan wuta a fara aikawa da su jihar sama ya Allah ya za a ware ‘yan wuta Allah ya ce duk mutum dubu a ware ɗari tara da casa'in da tara a kai su wuta a ɗau a ɗaya a kai aljanna haka za a rike har duniya sai ta ƙare shi ne ratio ne, shi ne percentage na masu zuwa aljanna one to one thousand wannan ya sa hankalin sahabbai ya ƙara tashi aka yi ta kuka falon mai tar da buka'u da kukan ya tsarari sai manzan Allah ya kalli sahabbai ya ce ku yi haƙuri ku yi aiki ku kamanta fa na la'arju an tafi rum a harin ahli jannati mai kiyama manzan Allah ya ce ina sa rai ina fata ranar tashin alƙiyama in an kasa yan aljanna kashi hudu kashi ɗaya jama'a ta ce sauran kashi uku ne aka raba wa dukkan annabawan da Allah ya turo al'umma ta za a samu kashi ɗaya bisa hudu sabai suka ji daɗi suka ce Allahu akbar manzon Allah sai sake yin magana yace wa inni la arju an takunu a ahlil janna ina sa rai ina fata al'umma ta ita ce ɗaya bisa uku na 'yan aljanna ranar tashin alkiyama sabai suka ƙara yi kabbara manzo Allah ya ce wallahi inni la arju an takunu nisfa ahli jannati yawm al-qiyama manzo Allah ya ce ina sa da ina fata idan ai tansu aljanna rabin yan aljanna al'umma ta ce sauran rabin ne al'ummar annabawan wanda Allah ya turo tun daga farkon annabawa har karshen Allah mun gode maka da ka samu a cikin al'ummar wannan annabi wanda a cikin da ka sa yan aljanna masu yawa amma ga ayan da yake wala zara'a zara'ana li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins sai Allah ya fada sifofin ya sifofin su yake lahum qulubun la yafqahuna biha Allah yake da daya lahum qulub suna da zukata amma la yafqahuna biha ba sa fahimta da zukata ga zuciya ba ba ta ne ba ta fahimta ka san hatsari kuwa ce zuciya ba ta fahimta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salaha al-jasad kullu wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ala wa hiya al-qalb a cikin jiki akwai wata tsoka guda ɗaya ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan tsokar idan ta gyaru jiki gaba ɗaya ya gyaru idan ta lalace jiki gaba ɗaya ya lalace wata tsoka ce wannan ya la, manzo Allah ce wahiyar kalb ita ce mai zuciya mafi yawan namurin rayuwar ɗan adam gaba ɗaya daga zuciya ake kowa da zai fi shi shi yasa zuciya ta fi kowace gaba muhimmanci in kafurki ne kafurki a ina yake kafirci a cikin zuciya ke eh? me yasa kafirci ya zama a cikin zuciya ke Allah ya ce wa qalu qulubuna qulub wa qalu qulubuna qulub بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون to ba mun basta ba Allahu alaiha bi kufrihim man taba Allahu alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila Allah ce basta ba Allahu alaiha Allah shi ne ya toshe zuciyarsu ya yunke ta bi kufrihim saboda kafirci sun ji Allah fala yu'minuna wannan yasa ba za su taɓa imani ba illa qalila sai kaɗan daga cikin su kenan kafirci a ina yake a zuciya yake munafurci a yi dake a zuciya ƙurare ta fi kulu bihin marabu fi kulu bihin marabu fazadahun lahu marabu walahun azabun alimun bi makanu ya fi bu la'ilai da ta yi munafi kura لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين يا زائد أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا الله يتي في قلوبهم مرض وأكيد كتبت أقول شيء إن شاء الله wani irin ciwo ne munafiki fa zadahumullahu maraba sai Allah ya ƙara musu ciwon musulunci ya nasara munafurci ya sake karuwa Allah ya ce na illa min tahil munafiquna lalle idan munafikai ba su daina ba ba su tuba ba wallazina fi qulubihim maradun da wayannan da a cikin zakatansu akwai cuta ta munafurci Allah ya ce la nuhriyannaka bihim ya manzo Allah zamu killa ka akan su ka yaƙi su landun guriyar na kabi yadda ake cinna abun farauta ya je ya kamo abin da za a farauta Allah ya ce haka zai yi musu sun ma la yujawiru laka fiha hain qalila kuma ba za su ƙara zama tare da kai a cikin garin Madina ba sai yan kadan insha Allah da kuma sarki Allah ya ce barkuni da an da musu albarka da ma su kifu duk inda aka rike su uki zu a kama su wa ukilu katila a kashe su kashewa inda Allah amma munafiki a ina yake a cikin zuciya yake a zuciya munafurci yake iyayya a ina take a zuciya wanda zina ja'u min ba'dihim والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم mutanen kirki da kwarai addu'a suke yi suna wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu ya Allah karka sa kiyayya da gaba a cikin zuciyar mu ka sa mu masu imani muke jin haushi da masu imani muke gaba kar ka sa wannan a cikin zuciyarmu kenan gaba ina take a zuciya take kabilanci a ina yake bari qur'ani ya gaya mana in ja'ala allazina kafaru fi qulubihim in ja'ala allazina kafaru fi qulubihim al-amiyata hamiyata al-jahiliyya aha fa anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa alzamahum kalimata at-taqwa وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما كأمة لوقت عندك أفري سكسا إيايا إلى تكبيلج أتكين زكاة إلى الجاهلية shi yasa manzo Allah الله kira zuwa kabilanci kira ne na jahiliya da kaji mutum ya koma kiran kabilanci eh ya zaune an tafi zuwa ga jahiliya inda kuma inda lahi wa kace bahaushe ba ku an samu inda akramakum inda ba haushe ya ayyuhan ko ku da tafi inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بقولات من كيف أفراد لبن يتكادو ببربر إن كيف أبربر لبن يتكردي bahaushe in kai ba bahaushe bane ce kabila balarabe in kai ba balarabe bane ya ce tukuru ko ajali kalin zai kace da bakin aljani bature in kai ba bature bane ya ce black da Allah ya zo sai ce inna akramakum inda lahi wa atqakum wanda bi tsoron Allah shi ne mafi girma a wajen Allah to kabilanci shi ba ina yake a cikin zuciya yake girman kai a ina yake إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين يا فاستعذ بالله إن Allah ya ce lalle waɗanda suke jayayya da ayoyin Allah ba tare da wata hujjar ta zo musu ba Allah ya ce in fi su durihim illa kibir ba komai ne a cikin zukatansu ba sai ne sai girman kai to kenan girman kai a ina yake a zuciya yake shawa a ina take يا نساء النبي لستن كأحد من النساء يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا الله يا نساء النبي يا كما تم الله صلى الله عليه وسلم lantun da ka ahadin minan nisa ba daidai kuke da sauran mata ba in ji Allah madaukin sarki Allah ke yi tunna in dai har kun kiyaye dokokin Allah to idan kuna magana da wanda ba miji kuwa fala ko ba adabin bilkauli kar ku sassauta zuciyar ku abin da muryar ku kuna magana kuna lafiya murya kuna lankwashe murya kar ku yi da haka mace tana da murya guda biyu akwai murya ta yin tana magana normal magana akwai murya ta kuma yin tana ji da matantaka haka ne to wannan muryar ta ga tsau ita ba a daura ba wannan muryar mai daɗi da ake langatsewa mai laushi da ake lankwashe ta nan to ita mijin da kada ya kai dai ban da shi ba wata zai saura duk wanda za ka yi magana da shi ta yi ga tsau ga tsau wanda za ta ce hadda malamin mana islamiyya hadda shi hadda ala rama da ke koya mana qur'ani yayi hadis ko ba ta ba ki ala gamar da malam lafiya lafiya kalau menene tambaya zai domin tambayar ki hadisi na bakwai ne ban gane yanzu ba da Allah Allah yake rubuta da islamiya amma ta zo tana lagabe murya akrama kallah akrama kalla ana menene tana ayya wata fatawa hadisi ne ban gane ba kan ce yana cikin buguyatun gidan wa ƙarya take wata take so ta kai da ka mata tsawon sai da dare mata to mata manzan Allah aka fara adawa mu ba yanzu opposite is the case wannan muryar mai daɗi kai ba za ka ji muryar ba wannan taga tsauka tsaune ita ce za a baka a gida musamman ma mata ma'aikatan gwamnati wannan muryar mai daɗi ta ladabi da lakwasa oganta a wajen aikin shi zai ci da an ce menene menene ta ce sa menene menene sa a'a ba sa ba na guri dan kunna wannan yanzu zaka saya tana so a mata rage zaka ji zaka murya ayya malam muhammadu wai sunan mai ta dauko da manzon Allah ta bashi saboda kawai ta samu sauki amma inda mijinta take magana an kaji tana takawa mijin tsawa wani lokaci har azara a daki tana motsi wanda ba ta san addini me yasa Allah ya ce matan manzon Allah in suna magana da wanda ba mijinsu ba kar su ta muryarsu su sassauta ta Allah ce fa yadda allazi fi kalbihi maradun balle wanda a cikin zuciyarsa akwai cuta ta sha'awa almarad a nan gurbe cuta ta me cuta ta sha'awa har ya fara jin kamar zai iya samun wata dama tare da su to kada su kenan sha'awa ina take fi kalbihi maradun yana da cutar sha'awa ina a cikin zuciyarsa. ita ba sha'awa a cikin a ina yake a zuciya ta nurki fi kulubin lazi da kafar ruru ba ya kara cewa ta nurki fi kulubin lazi da kafar ruru ba sanulqi fi kulubin lazi da kafa ruru ba bi ma بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا قلت قلت قلت نعم Allah ke da sannu za mu je ba tsoro a jina zuga ta wadanda suka kafurta kenan tsoro a ina ke a zuciya yake to dawo abubuwan alheri imani a ina ke a zuciya الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم wasu laraba sabbin musulunta suka ce amanna ya manzo Allah من إيمان Allah ce ku ga musulun mu ba ku zama mummune ba tukuna yanzu kun ga bin ma'aikata ne yan level 1 ne o 1 walakin kunu sagam na kure kuje kun da Allah ya ce walan ma ya kure imani shi kure har yanzu imani da shiga cikin zuciya ku ba kenan imani a ina yake fi kure ku a cikin zuciya yake shari'a a ina take wa man yu'min billahi wa man yu'min billahi yahdi قلبه wallahu bi kulli shay'in alim Allah ya ce wa yu'minu billahi wanda ya imani da Allah ya haɗe kalba sai Allah ya ne sai ya shirye da zuciya shi kenan a zuciya a nan ne take shirya take ke za ki addu'a ke ce rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya Allah karka karkatar da zukatan mu bayan ka shirye da mu saboda shirye a da take a cikin zuciya take tausayi a ina yake Allah rama waje Allah fi qulubil ladina tabu وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة الله يتمنى سيئة fi qulubil ladina tabu a cikin zukatan waɗanda suka bi annabi Isa ra'afatan tausayi wa rahama da jin kai a cikin zukata kenan tausayi da jin kai a ina suke a cikin zuciya a zuciya ta suke natsuwa a ina take الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وما جعله الله إلا بشرى وما جعله الله إلا بشرى لهم ولتطمئن قلوبهم به وما النصر إلا من عند الله العزيز يزكي يتوى ما جعله الله إلا بشرى ما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله يا يقدر يا يقدر الله أكبر وزعل رحمة الله فيها فقلوا تتابي <laughs> Allah madaukin sarki ya ce allazina amanu wadanda suka imani wa taqama inna qulubuhum bi zikrillah zukatan suna samun natsuwa da ambatan Allah Allah ya ce ala ku saurara bi zikrillah da ambatan Allah ne taqama inna qulub zukatan suke samun natsuwa na ke sa wanda ya kowa natsuwa a duniya shine wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda ya fi kowa ambatan Allah ya fi kowa bata Allah sai bi kowa da kowa to kai ma kana zikiri sai ga zikirin ka da kowa yake kara maka to irin wanda Allah yake so a yi ya kara ma da kowa to ba irin wanda Allah yake so a yi da Allah irin zikirorin da ake da bid'a da kowa suke sawa kowa hauka suke sawa da Allah ka samu wani zakiru da tsatsi wanda ya kai zakiru ka taba ganin shi da tsatsi zagin ya yake za a yi wani fagar fagar haka in kun je karo kama abin ya baki in zagin ya fito yana da yara ne gine in ya ce La ilaha ilalla, Allah la ilaha ilalla, Allahu sai ya ja baki sai yara su fantara. malamai ku ci tsire amma kar ku yarda takarda mai maiko wanda yana jan wanda ba suna ke ba sannan irin wannan zakirin cin da bidiya kun taɓa ganin ana rama ma a cikin ƙur'ani yana yi irin wannan ka taɓa gani ka taɓa ganin babban malamin fito yana yi ka taɓa ganin limamin juma'a tsakanin ko da Allah tabbi ka taba gani har kare ne ita arziki ce ka taba gani wani gwamna yana yi ka taba gani wani minista ka taba gani wani kwamishina ka taba gani wani shehu malami musamman irin wannan zikirin da ake yi na kafa daya wayan hada zikirin kafa daya da zikiri mai tsayuwar wata a sa kai a kasa a daya kafa sama suna watsalwatsalwai zikiri yake ana fata Allah to yanzu ka haɗa zikirin shinkafa da taliya da shinkafa sai tsada ba ku taba ji ba zikirin shinkafa da taliya ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah shinkafa shinkafa da taliya ya Allah ya Allah shinkafa shinkafa da taliya ya Allah idan har nan ta arziki ce don ne sa babu mutane masu wuce Isra'il manyan sarakunan na abuwa da kuma yana yi sarkin musulmi kusan gari yana yi sarkin kano sarkin wani sarkin daura kusan gari sarki yana yi salatin annabi da ke abu da mai kyau akwai wanda bai karatun qur'ani akwai wanda bai sallar nafila akwai wanda bai kai da ka gani ka san wannan harkar ba ta da ba الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم أوجه على الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن قلوبكم به وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم bi? sai wannan kuma ma ji ana hullahu illa bushra wani la taqma inna qulubukum bi haka da Allah Na na'am inda lakum take nan kum bi take inda babu lakum wa ma ja'alahu Allah illa bushra lakum mhm. wani taqma inna qulubukum bi eh, haka wa ma ja'alahu Allah illa bushra wani taqma inna bihi qulubukum duk ma'ana guda ɗaya ce siga ce kawai da alƙur'ani mai girma menene sigar shine natsuwa a ina take a zuciya ɗin kwanciyar hankali ma a zuciya yake akwai wanda aka ce zai musulunta kana jin hausa ko kana jin turanci kana jin hausa ka zo kana son musulunta wani ne ya sa kaka musulunta ko ra'ayin ka wasu da suka wajen ka za su ba baka kuɗi ko za su baka mata don ka musulunta ko kai ne da kake so ka musulunta zuciyar da ɗin ke na su yi zuciya Allah ba Ka zama da kalmar da za ka maimaita ka ce ashhadu ashhadu an la ilaha an la wa ashhadu wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi shi ke da kazan musulmi ta bako kazan musulmi sunansa Monday eh, sunan shi Monday kafin ya musulunta a cikin sunayen musulmai wanda yake so Allah ya ka kankare ne dama Monday litinin da ke nufi ko shi ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ka yi ranar litinin sai ke nawa maka shirin da maka kuma na addu'a Allah ya sa wani sai ka albarka za a haɗa ka da maluma da za su nuna maka me ya kamata ka yi sannan da ne da ya kamata Allah ta hana ya sa mu ana rafa mun ce kwanciyar hankali a ina duk ne? zuci shi ne a zalata gina da zingulobin mominina kawo mana aya فأنزل السكينة على المؤمنين وألزمهم كلمة الزبرى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما سؤال لما باين شريعة سنة كندوزيا ولا أبدا مدى نبغى سنة بشيني حتى جي أبو جايبي ne ji a ina ne a yi? yake shi na iya bi sai ya ɗauka ya kawo zuciya ta fassara ka nuna gada a lalata ke sa na bakin sarki ce wala ta bawa ala da fa hum la yasma'una ala qulubihim fa hum la yasma'un Allah madaukakin sarki ce za mu to mun sanya wata toshiya muka toshe zukatansu Allah ya ce fahim bayan su ba'una saboda haka ba za ne kenan duk dukiya ta toshe kunne ma zai ne zai toshe ba zai ji ba Allah rama hankali shi ma a zuciya yake suratul hajj afalam yazidu fil ardi فتكون لهم قلوب يعقلون بها فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله فتكون لهم قلوب يعقلون بها zukata da za su iya hankalta da su ke na hankali a ina yake a cikin zuciya hankali idan zuciya ta samu matsala hankali shi ma karantarsa zai samu me zai samu matsala kenan duk wani abu da ke control din dan adam a ina yake a zuciya yake shi yasa da Muhammad yace wa inna bil jasadi mudga idza salahat salaha al-jasad kullu in ta gyaru jiki ya gyaru hatta soyayya a zuciya take wa alamu anna fikum rasulullah wa alamu anna fikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم duk abin da kake kana so da Allah ya sanya maka san a cikin zuciyarka ya kawata abin a cikin zuciyarka ka abin da zuci kenan so ina yake a zuciya yake kamar yadda ki yake na yake cikin zuciya wannan shi zai gwada maka cewa zuciya in ta gyaru jiki zai in ta bashi koyi ne zai bashi sai Allah madaukakin sarki ce da hum la yafqahuna biha an samu matsala ko ba samu matsala ba sai Allah ya ce wala hum azanun ko lokaci yayi wala hum ayun lokaci yayi to Allah ba aji wala ayun sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi wala hum ayun la yafqahuna biha wala hum azanun la yafqahuna biha ulaika kal an'ami bal hum abdan ula'ika hum al-kafirun muna ba da shugaban kungiya na jiya Alhaji Salihu Bambale sannan da sauran shugabanni da suka taso daga garin Kumo tun daga jihar Gombe suka kawo mana ziyara akwai bayan Allah da suka taso mota guda jiya tun daga garin Kumo a jihar Gombe in ka bar Gombe za ka je Adamawa to sai ka bi daga garin Kumo kullum shin fada da wani ya tafi bayar da Gombe to sai ya rasa Kumo kafin ya wuce Adamawa to muna musu godiya muna ji Allah ya saka musu da alkhairi akwai Abdulrashid Alkasim yana daga cikin waɗanda suka kawo mana ziyara wanda ake wani kami da asalin Islam akwai Alhaji Jafaru Gidado kauga man daura Allah ya kara kauga man daura nasara da sauran duk baki da suka zo muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان a اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله ƙarshe ka rayu